thank you malam maira ubandule na mai duru ana ana uban gejin kebeshe uba jefadiya ilin kawaɗa sarki dan sarki je kan sarki uban gejin kebeshe uba jefadiya ilin kawaɗa na dauda zallo na sani dauda kawa shi hauje ka gina na dauda bello na sani dauda

na gajin gare na alkali bai karbe da arziki muhammadu bai karbe da arziki da gaba da da su ba kai aga tsoro ba ga da tsoro ba tsoro a gare shi ba kai aga tsoro aga aga tsoro sarki ba tsoro a gare ba da gaba da da ko sisi ashe ustara ti ta kama shi can ne gane cikin katuwa na ishe ya na ta tallasa na ishe ya yana ta tallasa yanku da ku idan ka ba daya da rasuwa na roge ya abin biya mai kasa da ɗauki bakinsa da a mun acknowledge manyan baki da suka zo kamar yadda na faɗa baya muna tare da mai martaba sarki isa suleiman sarkin wangarawa shi na kuma central abdulkarim abdullahi yake ya wakilci babansa da sarkin adarawa yana nan muna mai barka da zuwa ah, sannan akwai sarkin karfe sarki abu ah, akwai ainihin galadima hausawa na fabinya ah, wato yazidu abdullahi wanda aka sani da englishman yana nan muna mai barka da zuwa gaba ya turo wakilai fadawansa ɗan uwansu birna na wannan rana na aski da ta da zuwa bai da tawadar da baki daya na sarakuna ka duba hagu dama ko ina kowa cancanci ya zama ciyaman amma kamar yadda ƙa'ida ya nuna ya kamata a fidda mutum ɗaya zama shi ne ciyaman domin an ce ana dara planning committee sun shawara da mai martaba sarkin zangon antara alhaji yahaya hamisu Ba 46 an dace da wani bawan allah da yake basara ke ne shi zai zama ciyaman na wannan da kuma council na ainihin zai su da kansu su ma sun accept wannan ba kowa bane sarkin fulani watan wanda yake a kowane kabila na jin yana saman kowane kabila kasan dubra na to shi ke nan na hakura na hakura <laughs> fulanawa kuma at the same time wani suriki ne na mai martaba sarkin zamfarawa na kira wanda yau shi ya tara mu nan wani tona abin da aka yi mai kowanne muyan mutaba muyan ku a wannan gaba kamata yi a yi tarbo na alhamdulillah muna ma Allah godiya daukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka wannan shi ne irin al'adu ko ce rich cultures na ainihin ainihin namu faustan hausawa da adalcin ko ina ma kusan wannan abin abu ne da yake amince wanzamai suna da wani izini to an bada bismillah to fi bai kamata gwai ya rike shi ba buki muke yi kamata yi a ah, yasu buki ana tare da Hausa Television wanda za mu tattauna da babban sarki. Barka da zuwa kan Hausa Television. Ah, barka da zuwa. farkon masu kallon mu kan hausa ta za ka faɗa mana sunan eh, sunana ne sarkin abdujalilu haruna sarkin zongo awoshi ni kuma ne sarkin jambawa awoshi eh, to me murnan ka game da wannan masarauta da yau eh, sarkin zamfarawa ya fidda fadawan shi a nan jihar accra wallahi abin ya yi kau sosai kuma na yi murna da wanga sarauta tun da sarkin zamfarawa abokina ne ya gaice ni kuma da na zo na gani abin da aka yi wallahi kuma ni na so eh, kowace wani abu kowace kama haka na zo na gani wani abubuwan da yake ban taba gani ba don ba kullum ake wanga abu ba eh, to muna tare da alhaji umar na karki barka da zuwa kan tashar hausa television barka ka dai Eh, wannan naji da aka yi yau me nasihan ka zuwa ga fada wanda aka baiwa yawwa alhamdulillah wannan nasiha da zai iya yi musu wannan abu da ya faru da su abu ne na alheri ubangijin allah ya saka da alheri allah ya sa su rike abin yadda ya kamata kuma allah ta ya su shi kuma sarkin da kanshi ubangijin allah ya ta ya shi riko allah ya kara mai hakuri saboda ne a cikin sabon abin da za ka yi bisa mutum hmm, shi sa mun abin da muke fata kenan muna musu cewa muna kwarai da wannan abu da ya faru ga su kuma Allah tunasar da 'yan baya eh shi sa bayani kenan Allah ya yarda na farko za mu yi godiya ga wannan tv na hausa tv muna gode ma Allah da wannan tasha ya zo muna muke amfani da shi da yarenmu na hausa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku karfin gwiwa na game ga wannan sarauta na farko shi sunana malam zakariya kuma ina sarkin fadan shukura kuma ina maji dadin sarkin bari bari diho greater accra insha Allah eh masayina kenan to a matsayinka eh, me nasihan da zaka ba wa'annan fadawa da yau aka zabe su rasiya da zan ba su dai kamar yadda mu ma muka rika fada muka zauna cikin fada muka san da fada take fada dai ba fadi ya kamata ya san darajar sarkinsa kuma ya kamata ya san kaman ko ina ya je ka in sarkinsa ma bai zo ba ya zama ya riga sarkinsa zuwa in sarki bai samu shi kamata ya ba sarki wani. kuma fade ya kamata ka zama kaman kai dan aike ne kuma ka ba sarkin ka girma ka ba shi girmansa ko menene ba wai don an ce sarki ya zama sarki ya hau kan fadawansa ba amma yana da kyau sarki ya san na kasansa wanda yake rulus mu kuma fanawan to mai kallo kana tare da tashan hausa television inda muka zo eh, alhaji amadu manga sarkin zamfarawa kenan da yau kwana eh, hudu ga watan ibra shekara 2020 wanda yake fidda fadawansa wayanda za su taimaka mai a wurin aikin al'umma sannan mun tattauna da dai sarakuna wayanda suka ba da nasu nasiha zuwa ga wayanda aka fidda a matsayin fadawa na sarki alhaji amadu manga wanda yake sarkin zamfarawa na nan jihar accra mai kallon har yau kana tare da hausa talabishin shirinmu bai saya a nan ba za mu kawo maka sauran shirinmu na yau da farko suna na maryam kuma ana da suna kuma a fadan gidan sarkin hausawa ni ce taularuwa a fadan gidan sarkin hausawa a yau sarkin zamfarawa na gate accra ya yi invite dinmu mu zo mai mara mai baya a naɗin sarautar da zai yi zai ba fadawansa mukami da mata da maza abin da ya kama ke na yau wurin taron na na daga sabon zango amma gaskiya sako na sarkin zanfarawa duk wanda ya sha yau sai ya barke da zawo don bai biya ba bakana tana ga mai bai biya ba don kuma sai ya kwashe garje eh. ya biya muna godiya muna godiya eh, mai kallo kana tare da tashar na hausa television eh, har yau da muna nan wurin naɗi ina yana ku kamilu fusaini jika ne na sarkin fawon kufotuwa amma yanzu ni ne sarkin fawon olebu kuma muna gode ma allah da yadda aka yi taro aka kare lafiya shi kuma sarkin namu allah ta shi da su duka dukkan wanda ya zo nan ga duka allah ya biya shi ah, ba da ɓata lokaci ba kamar 'yar uwana da ke zaune ta hannun dama ai kaga kayi wani ba'a na tsakanin zamfarawa da kabawa abu ne da yake ina ya daɗi kuma zamfara gaskiya sun yi rawa gani ko a nan gana ma sun yi rawan gani tun mali empire ba su karaya ba eh, suna cikin da suka yi taka tsantsan hausawa da sun fara shigowa cikin gana nan zamfarawa na ciki idan ka tambayi tarihin dagon to zamfarawa na ciki isa allah tanye su riko magana da yawa zai ba magana zan yi eh, taularuwa ta riga ta yi komi kamar yadda yarwa na ta faji haka ne allah kara hada an kullum mu da aka zabe mu ya kamata mu san ciwo mu san abin da ya sa aka bamu ba don kyau mu ko matsayin no allah ya bamu isa tun da ba mu an shida hannu biyu kuma mu taimaki fada fada abin da yake so ke nesa ya zabi mutane wai a zo a taimake shi mu yi taimako abin da muka ga bai yi mu kama mu sarki unguwa muka ga abu na batawa mu ke unguwa mu mata mun fi gyarawa to ni sunana alhaji ali bardo akutima sunana kenan to me murnan ka game da wannan rana eh yau ranan farin cikin mu ne mu zan farawa da muke cikin gana kowanne zan fara da cikin Ghana yau ya kamata ya buga kirci da yaren shi kuma ko ina ba zamfara yake ya kamata ya hito mu yi guda musan inda kowane lungu kowane kwarkwada ba zamfara ya ci wanganati ya kamata ya hito da kanshi mu ma mu san shi na armiyawo suleiman shehu ni ne aka zaba ankara gabaki da ya farawa ankara sun zame da in zama mansu kuma na karbi hannu biyu insha Allah mun roki Allah gashi yau mun ga ranar nadi an yi dadi lafiya alhamdulillah kula jira dai sauran musulmi jama'a sunana yaya garba jika dan malam zamfara eh, ni an bani garkuwan sarautar zamfarawan great accra eh, eh kallo kana tare da tashar hausa television muna tare da malam ibrahim wanda muka fi sani da baba awoshi sarki kenan na sarkin aski na greater accra eh, baba zai ba mu tarihi akan aski da muka ga an yi ma yaro a wannan fage mai albarka me tarihi bayan wannan aski tarihi shine dai a can wani shekaru da suka wuce da ake naɗa sarakuna in an zo filin tabbatar da sarki a tabbatar jin shi ne sarki sai a kirawo sarkin aski ya a kawo samari ya zo ya zauna ko yaro karami ana masa aski ana buki kamar yadda kuka ganin ga wata ya samu asali ne tun zamanin zamani ba a nan aka fara ba waɗanda suka fara yin wannan abin su ne mu kakanninmu muka tashi kuka gani a nan cikin akira gashin me ake yi da shi shi wannan gashin nan sarkin aski yakan daɗe ta da shi gida amma ya shanya in ya bushe shi ma ya samu wani abu ya sadaka sai ya binne asalin kenan eh, in ya je da shi gida sai ya shanya in ya bushe sai ya nade sai ya nade ya sa eh, ya sadaka da shi eh, asalin dalili kenan shi a nan gashi baba ku masu wannan aski a nan kasar ghana shin akwai wani hadaya da kuke karba akan wannan aiki to a zamanin da amfanin da ke akwai shine ainihin sarkin aski duk gidan da aka yi haihuwa shi ne ake nema ya zo ya zauna sa'annan a zana suna ga in an zo akwai abin da mai kira faifai shine misali a nan kasar birakin farati an fitar da faifan na liman limamin da zai nada sunan da ainihin faifai na sarkin aski sa'an nan in yau mace ta ɗauki ciki sai ta kaɗan sarkin aski ake nema shine ainihin wanda ke gwada irin abin da zai dunga bata kamar na sayi wanda za a dafa sai a bata tana sha har ta haihu na uku kuma in macen na in ta haihu in ruwan mamma ya karanci ciwon zamin sarkin askin nan shi ake gaya ma maza maza maza ya zo ya kawo asalin garin maganin da zai fara ba zai wuce a takaice minti goma sha biyar ko haka ba kafin yaro ya kuka lewa mun kuma mamma ya zo aikin to babanka kalma ta karshe zuwa ga wannan taro da aka yi wannan taro dai na samfarawa ne ni ko wannan ke maganan ba samfare ne a ci wannan taro shi ainihin wanda muka daukar watan ɗaya ke gare ni shi ne wanda sarkin sabon zango accra da ya naɗa shi yau ne zai bai da kansa bai da kansa cikin farin ciki kamar yadda kuka zanna alhamdulillah cầu la sa wa mai sa lê ai e na go de ma ne ha ne ha e na Television